Allah ya kara shi da lafiya Allah ya kara jama'a kwanan sa Allah ya kara taimakon sa kuma ɗan kwanaki da aka ga an tsaye da karatun wannan da ciwon ne na corona wannan annoba Allah ya yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya shirki Allah ya amsa Allah ya yi Allah ya yi Allah ya Allah mutuwa Allah mutuwa Allah ya kamar yana ta karuwa ga a su hukumar kula da abu suka ba mu shi shawara cewa ko za a da karatun da dan kwanaki a ga yadda allah zai yi to ga shi kuma tafiya da zaɓa ba da kara masa lafiya wajen kula da kowane jahili allah ya saka shirin da lafi in ba mu manta ba a shirin namu ya kira taron duniya wanda aka saba yi duk shekara mawuyin shiru da na kasa da ake yi bana shiru ya gaba shirya kan za a yi abuja za a yi wani ma a sauƙin ya gayyata amma daga labarin wannan ciwon cewa baya son a dinka taro shirin da ya gaba duniya cewa ya janye wannan taron nasa saboda kiyaye lafiya da kiwon lafiya na al'umma gaba daya allah ya sa karshe wurare kuma haka ne kullum allah ne ya sa karshe wannan ne to sai aka samu cewa gwamnati ta ita ba ta hana a zauna da tafsiri ba ne a abinda ya tana so ne a ba da ka'idoji na zaman social distance da ake cewa yin nan to a rinka yin sa in an zauna shi ne take bukata saboda haka shehu ya sake yin izini ya ci a zo a ci gaba a rikin da yanzu ma allah ya kara wa shehu lafiya allah ya kara jawo fadansa allah ya kara taimakonsa a rikacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah ya kara faranta masa a rikacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wajen inda aka tsaya ana cikin bayanin wannan aya wadanda sai wani kaɗi dubi wani misali يملك البني تزوى المعلقة وإن تسلموا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أنا تكن بأين وأنا آية دي سيأكل شيء أن داو ذا تجوا وداو مفاتا أتيشي تكنسا كما لي ثم سأكتوا بكي مسألة كان suna hanga wannan ayar ko suna hujja da cewa wai addini shi bai ba da dama a yi mata hudu kenan wai ai farkon sura tana cewa bayan kirkiro Allah ta adilu fawahidatan Allah ya ce fanki ruwa da malakun min nisa'i masne wa sulasa wa ruba Allah ya ce ya bada dama a yi aure ko biyu ko uku amma da kai ta ce amma fa in kun san ba za ku yi adalci tsakanin su ba to a yi ɗaya ko kuma a yi sadaka wato bayi to kuma gashi nan kuma Allah ya ce wannan tastadilu an ta'adilu bayan nisa'i wai Allah ya ce ai ba ma za ku yi har abada ba za ku yi adalci tsakanin mata ba wa harasun ko da kun yi kuɗin yin ma ba za ku yi ba ashe ke tun da haka ne ashe allah ya ci a yi mata ɗaya kenan wai kamar an baya kuma an ba kwaci amma malamai suka ce a wannan fahimtar su ulfamin ba su fahimci ayoyin ba ne aiko wannan ayan kawai aka karanta ita kanta tana ba da shaidan cewa an yadda a ƙara mata fiye da ɗaya don iya tana cewa fala ta milu kullar mai a ji an samu wata kenan inda ita ne ce da ba samu wannan ba ba faɗi ba ke ba kenan a shi ayar da kan ta wani tura kenan a cire ta ba da dama a ƙara ne ta amma nan malamai haka kura suke tabbatarwa ne cewa adalci daban-daban ne wancan adalcin da ake faɗa na raba kwana ko a abin da yake da wanda ake nawaje wanda ake rabawa shi ne ake magana a can wannan kuma ana magana soyayya ta zuciya wannan ba a iya raba ta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine wanda Allah yake magana da shi sallallahu alaihi wasallam don a koya a wajensa sallallahu alaihi wasallam shi da kansa kamar yadda kwanawa rawar tangaro shi allah ya ba shi dama yi yadda yake so cikin matan allah ya ce ya ko nawa yake so sallallahu wani kusa allah ya yanke masa kuma in ya zo allah ya ce wanda yake so ya kawo ta kusa wanda yake so ya tura nesa turji man ta biyo tubi ne kamar ta sha allah ya ba shi damar wannan amma saboda makaranta ne ya koya mana ya za a yi shi da kansa in ya raba abin da yake raba ba tsakaninsu sai ya ce allahumma haza ismi fi ma amliku wala taruni fi ma fi ma tamliku wala amliku alji allah wannan ke kenan cika abin da nake iya raba ba da haka amma allah ina roƙo kar a wato kar a kama ni wato ma'anar da kenan da abinda kai kake iya shi ni ba na iya ba raba soyayya da zuci Allah ne yake sa ba ah, kuma hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba ma na cikin gidan makare har na waje sun san matsayin sai da Aisha radiyallahu anha wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam amma ana ba da hikaya radiyallahu anha sahabban in yana so ya in wani sahabi yana so ya ba Allah hadiya to sai ya aje hadiya sai ran da ya san yau manzon Allah dakin sai da Aisha to sai ya kafa hadiya wai yana ga kamar an farin ciki da hadiya a wannan rana sai ya zama ranar sai da Aisha sai gida ya yi washa washa hadiya a zuwa tara amma yadda ba nata ba gidan baya haka to ka san ainihin mutuntaka kuma sai tana mutawa sauran iyayen namu radiyallahu anhu na jami'an sai suka zaka ba sa jin daɗin hakan har suka ce ya kamata su tura wani ma ya yi wa mazan Allah magana ya gaya wa sahabbansa ya kamata su rinka ba shi ko ya yi kowace a cikinsu karshe ne an yi ta tura tawaga ita sai da fatima da kanta sun tura ta je ta gaya wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a Fatima ashe ba ki san abin da nake so ta Rasulullahi ina son abin da kake so shikenan suka tura wata cikin iyayen na sai da musalma ta gaya masa ita ma ta faɗa mazan Allah ya shiru ta sake faɗa mazan Allah ya shiru suka ce ke ta gaya masa sai ya amsa miki ta ce ga uku sai ya ce ni fa ba na so na tuni fi aisha sai ya ce sai da jagori ma ita tana ina da wani tsayi da abin da ya taba kayan so da yawai ta daina magana da aka samu sai da zai zainab ita da yake akwai dangantaka tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi wa manzon Allah magana to sai aka dace a lokacin sai da Aisha ba tana wajen sai da aisha radiyallahu anha ta ce sai ina duba fuskar manzon Allah shin ina da damar amsawa magana da take ina da damar amsa mata daga baya sai da fahimci manzon Allah lalle in na amsa ba komai to ba sai na amsa har da sa ta yi shiru ta kasa magana annabi sai ya ce eh, binti siddiq yar abubakar kenan

kwana ko na abinci to wannan kam Allah Allah ya ce a ne daidai a adalci har ba a samu yaki suna cewa in mutum na da mata biyu in bi raba in bi raba musu wato in ya karkata ta waje daya to zai tashi rayan tashin kiyama sa dai a shanye to kaga shekin ke lai ana so a yi adalci kenan wancan wanda aka fara wannan kuma to shi kuma Allah ne yake ba a iya rabawa wannan shi ne Allah yake cewa wa in tusiru wa tattaku amma duk da haka in kun gyara abin da aka ce ku raba kuka raba yadda Allah ya ce a yi wa tattaku ku jizo tsoron Allah fa inna Allah da ghafurur rahim Allah shafi yake ghafurura mai gafara ne rahima mai jinkai ne ya ku gafara abin da kuka yi wanda ba ku iya rabawa shi ga wannan أجرهم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعده وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما تو دعوا ita wannan sura suratul nisa'i tana magana a barin shaksiya ne ya za a yi aure ya za a zauna ya za a yi zamantakewa kowa a ba shi haƙƙinsa to kamar an kawo hali guda biyu a baya abinda ake so ne a samu zaman lafiya tsakanin bangaren duka biyu tsakanin ita da tsakanin miji da matan, duk a samu zaman lafiya kowa wa ashiru da bil rufi wannan ake nema to sai aka kawo idan ta bangaren matan ta zama ita ce bata ba da haɗin kai ba ya za a yi sai allah ce ba yi wajen kai maza ce wadribu hunna da farko a fara da mata wa'azi in ta bi shi kenan in bata ji wa'azi ba to a kaurace mata a wajen kwana in wannan ya sa ta biyu shi kenan in wannan bai samu ba allah ji tufadri wannan a bige su amma wani wanda yake ba zai ta da fata ba wato ba bugu sosai ba ne to allah ce in sun biya na shi kenan kara sai kuma a ɗaukar wata hanya ta wahalar da su to yin wannan ya gagara fashi ma a yi da shi kenan ba su akar minani ba akar minani ha a kawo waɗansu daga iyalan ita matan da iyalan shi miji a zauna wato waliyansu a zauna a gani wa ake cuta da ya wannan zama ya ke ya ake ya a cuta da sai a ga Allah ya ce eh da islahi ya fi kalla wa yanu to sai aka dawo wannan kuma ana magana idan ita matan ce matan ce ta ga mijin ne yake ba ta baya baya kula ta yanzu shine ake magana a nan kenan to sai aka ga aka kawo shi ma ga yadda za a yi a yi sulhu tsakani in za ta yafi wani haƙƙinta don a samu a zauna ne kar a rabu Allah ya ce ba a dafa wasu sulhu khairun a yi sulhu yafi kamar yadda karo hikaya ya faru a gidan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai da sauda radiyallahu anha da ta ga ta manyanta kamar manzon Allah bai cika kula ta ba kamar ana sauran a haru ta ce ya rasulullahi ni yanzu kin abin da yake da abin da yake jan hankalin yan mata baya jan hankalina rasulullahi saboda amma ni ba na son auren mu ya mutu ina so in mutu ina cikin aure ka a tashe ni a aljanna cikin matan ka nake fata ya rasulullah saboda haka na yafi kwana na na ba sai da aisha amma dai in zauna a matan ka manzon Allah ko yake wannan din sai na ba sai da aisha kwana biyu ita kuma ba a mata kwana amma ita cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan in sa baka shuru ya fi to idan ya ga garafa sulhu ma bai yiwu ba to ya zama sai rabuwa kenan shi yasa Allah ya ce wa in ya tafarraka in abu kuma ya kai har aka rabuwa to kar kowa ya damu yughnillahu kullum min sa'atihi Allah zai da kowa a cikin su daga balalansa subhanahu wa ta'ala daga yarwansa subhanahu wa ta'ala ita matan Allah zai ta wayan namiji wanda zai kula da ita shi ma namijin allah zai ba shi wata mata da za ta ɗauki hankalin nasa duk dai kowa a alhamdulillah kullum min sa'ati kowa allah zai wadatar da shi daga yarwansa subhanahu wa ta'ala wa kana allah wasi'an shi allah subhanahu wa ta'ala mai yarwar mulki ne mai yarwar falala ne subhanahu wataala hakiman kuma mai hikima ne duk wannan hoto wanda da ya kawo hikimarsa gwanintarsa wata ala ya sa ya shar'anta wa'annan shari'o'i da ake karantawa don a samu mafita hikima kenan gwaninta kenan wata ala da kowanne aka ɗauka ɗaya shi a ciki da ya ba da fa'ida da an ce idan ta ƙi ta ba da hadin kai ba magani sai dai a zauna haka a bai amfani ba da an ce in ya kawo da kai ya ke ba da hadin kai dole sai a zauna haka ba magani da abu ba da amfani ba in abu ya rikici ya ki ma sai Allah ya ce to irin kuwa ma ya zo ba annabi ya ce da cikin halal din da Allah ya halatta duka ba halal din da Allah ya so kamar shika abdul halal din Allah ya talaka ba a halawar Allah Allah ba su kamar shika saboda haka bayan ya kama dole ya faru to nan ma akwai magani yunillah kullum min sa'ati ba daga cikin su Allah ne ah, yarwata masa zai wadata shi daga yarwarsa subhanahu wa ta'ala ya rabu sa ولله ما في السماوات وما في الأرض في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا yana cewa wato shi wannan miji da mata ta kishi aka rabu ko wannan mata da miji ya kita aka ragu da Allah ce zai wazar da ita nan ai shi Allah ba mazaje kawai da mata yake da shi ba komai ma da yake cikin sammai da kasi duk na Allah ne su subhanahu wataala wallahi ma fi samawa ce ma fi saboda ka Allah shi ne ma fi samawa ba ma ga lillahi abin da yake cikin sammai da abin da yake kasai din Allah ya subhanahu wataala kawai da aka ya da mazaje da yawa irin wanda wannan matan ke so ya da mata da yawa irin wanda wannan mijin ke so ko an rabu Allah zai ba matan irin mijin da take so shi ma mijin Allah zai ba shi irin matan da yake so ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان يتقوا الله Allah ya ce hakika mun yi wasiya yadda shirin mu ya faɗa in Allah ya ce ya yi wasiya in an ce wasiya kamar mai tafiya ne ko mai barin waje ne ce ya yi wasiya a yi kaza a babu kaza a bayansa to shi Allah subhanahu wa ta'ala kullum ana taye da shi subhanahu wa ta'ala kan ya yi wasiya wato ya bada da umarni mai karfi kenan subhanahu wa ta'ala barkaran wasanar da zan kutar gita mai kwanne kuma yi mun ba da umarni mai karfi wa waɗanda kuka ba su littafi kafin ku wa iyaku da kudin ma wanda aka ba wa ƙur'ani duka abin muku wasiya mai karfi menene menene umarni mai karfin shine a ku ji tsoron Allah da yake a baya an ta maimaita ittaqullah wa in tusinu wa tattaku fa inna allaha kana yawa ta'amuna kabiran wa in tusinu wa tattaku fa inna allaha kana ghafurur rahiman to an ci a ji tsoron Allah kana yi tsammani ba wannan shine farkon ne a kullum Allah yana ba da umurni a ji tsoronsa subhanahu wa ta'ala shi yana cewa ji tsoron Allah ba kamar ji tsoron maciji ba ko jin tsoron talauci ko a'a jin tsoron Allah shi ka yi abin da Allah ya ce ka yi ka ji tsoronsa kai ya ga ya ba da umarni ba ka yi ba kuma ka ji tsoron Allah ka bar abin da Allah ya ce ka bari kar ya ce ka bari yanka wajen yanda ya inda ya hana to wannan shine jin tsoron Allah kenan ah, imtisalu awamir wa tinabun nawahi wato imtisal wato yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya ce a bari shine tsoron Allah ayin taqulla wa in takfuru to in kun kafirce fa kuka kuka yi jin tsoron Allah kuka bi kuka ki bin Allah kar ku yi tsammanin wannan zai rage wa Allah komai cikin mulkinsa fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin sammai duka na Allah ne abin da yake cikin sai duka na Allah ne don ku ɗan adam ma saba wa Allah ko don ku ɗan aljannu ma saba wa Allah ku nawa kuke cikin abin da Allah yake da shi subhanahu wata'ala shehu yana cewa da samman nan guda bakwai gaba daya ba za ka samu inda za ka sa daidai tafin hannun gaba sai dai akwai mala'ikan Allah a wajen yana yi wa Allah bauta to don yan mutanen ƙasa ko yan mutanen aljannu ba sun yi su bauta wa Allah su yi imani su tsoron Allah me suka rage wa Allah da shi subhanahu wata'ala fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana hamidan shalal ma ta'ala ya wadata masu bauta masa ma ya wadata da bautansu subhanahu wa ta'ala balle wanda yake bauta mai bauta ba an wadata da bautan nasa ba a da bukatan bautan nasa subhanahu wa ta'ala ganiyyan ya wadata subhanahu wa ta'ala kuma hamidan da ake shi in an ce kufuru akwai kufru na kafirci akwai kufru kufrun ni'imati to shine in Allah ya maka ni'ima ma baka gode ba ai Allah hamidan ne shi Allah abun godewa ne mahmudun ne shi subhanahu wata'ala da ka ko ka gode ko ba gode ba shi Allah abun godiya ne abu a gode ba sai subhanahu wata'ala ya wadata ga godiyanka subhanahu wata'ala

wa ma fil abin da yake cikin sammai da kasai na lillahi na Allah ne wa kafa billahi wakilan kai ma dalla madogara Allah Allah ya zama abin dogaro kai wannan dogaro ya isa dogaro dogaro a wajen Allah subhanahu ta'ala dogaro da Allah subhanahu ta'ala. shehu ya ce nan za ka mamata ya ka walillahi ma fi samawati wal ardi kai tsammani kai mai mai da ta ba mai inda aka kawo akwai hikimar kawo shi a wajen wancan da aka ce na farko wato ana gaya wa namijin da ya rabu da matansa ne ana gaya wa matar namijinta ne kar ta samu damuwa kar ya samu damuwa Allah shi ne mai sammai da kasai duka da abun da yake ciki nasa ne yana da mazaje da yawa irin wanda take so yana da mata da yawa irin wanda mijin take so saboda kar su samu damuwa zai ba kowa irin nasa wancan hikiman kawo wancan kenan da aka kawo na biyu kuma ba an ci a ji tsoron Allah ai shi ne yin abin da Allah ya ce a yi abu da sai bari in an yi yin abin da Allah ya ce a yi aka yi abin da Allah ya ce a bari kam shi ya cuci Allah ne subhanahu wataala Allah ta ina fa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi ai duk abin da yake cikin kasai da sambai da kasai duka na Allah ne bayansa ne mallakansa ne halittarsa ce kowanne na cikin duk umarninsa don mai dan akwai su yan adam ko su addini sun yi me suka rage shi ne kiwon kawo na biyun kenan shi kuma wannan kai da aka ce ka bi Allah kar ka je to ina da suwa ne da to in na bi Allah kuma su suka rabu da niyya ya yi a nan ma Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fi wa kafi billahi wakila ka koma wajen Allah ka zama na Allah shine wani abu duk abun da kake so yana nan wajen Allah subhanahu wataala abun da yake sammai da kasai duka na Allah ne saboda kar a ce ka bi Allah ka ji tsoron ko wani naka da baya so ka bi Allah ko wani mai tsaya maka in ka bi Allah zai bari kar ka samu damuwa ka koma wajen Allah ai wajen Allah nan ne madogara baka fa billahi wakilan kai ma dalla madogara Allah subhanahu wataala

shi gwamnatin mutane inda ba da umarni in ba a ba an fi karfin ta ne ba haka ta so ba in ta ce a bari ba a bari ba ba haka ta so ba an fi karfin ta ne amma shi allah duk yadda ka ga yana faruwan nan haka ya ga dama haka yake so mu wata ala wa yin gayarun irada ko ya ba da umarni to umarnin zai za wanda Allah ya ga damar su amsa su za su amsa umarnin saboda iradansa tana safawa da umarninsa zai ba da umarni ya ce ya yi wannan su budurabakun kowa an ta yi wannan su amma sai wanda irada ta ga dama ya amsa ya yi bautan ne zai amsa kuma Allah haka ya ga dama shi yasa malamai suka ce dole in kana magana akan qur'ani sai ka yi magana akan kowace aya akwai akan abin da take magana akwai akwai misalul hikima akwai misalul mashi'a lokacin da Allah yake kan magana misalul mashi'a wa ma sha'u illa sha Allah haka ya abin yake kama kuma akwai misalul hikima shi kuma Allah ya ce ayi to kai Allah ya ce a bari ka bari ta hikima kenan Allah ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan Qur'ani ya zo ya maka bayanin abinda Allah yake so ka yi ka yi ya maka bayanin abinda Allah yake so ka bari ka bari ta ka sai ka iya kokarin ka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi abinda Allah ya ce ka yi nan ka bar abinda Allah ya ce ka bari nan shi yasa shi wannan yake cewa dole ne wajen mai tafsirin qur'ani in bai da ilmin tasawuf to waɗansu ayoyin sai ne ya ce allahu alamu ya wuce ba zai iya gane su ba shi yake ba da misali a wani ya je ya samu wani ya buge shi ya buge shi har ya mutu sai aka tattaro wanda ya kisan a kawo shi ko wajen alkali alkali muna karan wannan ya kashe mana mutum ya ce sai alkali wanda ya kisan malam ka ja wani suka ce ta alkali in su jahilai ne kai ma jahilin ne ashe akwai wanda ya sai kashe in ba Allah ba Allah yana ta Allah ne zai ka zama ثم يميتكم ثم يحييكم هل يفعل من ذلك هل mai yi za da kun min shai kayakin Allah ma sai akwai ma wanda zai iya yin wannan din har min shura kayakin manya farmin za da kun min shai akwai ma wanda zai iya yin wannan din ma ashe sai shi ne sa kai sai ya shi a wasu aka sai ya sake shi ha to ƙarya ne ya fada haka ne ya faɗa an haka ba sake shi ba shi ma alƙali sai ya ce a kai ma baka yadda da ayoyin qur'ani ba ne ce eh na yadda. ashe baka ji Allah ne yake cewa annan nafsa bin nafsi wal aina baka tana dawo da Dawud Allah ya ce dawo da aka yi Dawud kuma qur'ani ya duka to ya za a yi da haka dole sai an kawo malami muhakkik wanda ya tsakanin shari'a da hakika shi ne zai iya fita a nan sai ya ce a abin da ka yi wannan wanda ya kisan nan ka faɗa haka abin yake amma wannan a zuciya ake ɓoye shi baya fitowa waje duran na ga bishiya a tsaye in ga sayoyi a sama to akwai irin su a kasa sun yi ƙasa in na ƙasan nan sun fita na sama zai bushe ashe hikimar wannan na saman ya rayu na ƙasa nan suna kasa a rufe to sai wannan bishiya sai ta rayu ba ba ba ta jijiyoyi ba to wannan jijiyoyi kira su ne su a rufe su ake yi ba a bayyana su to haka imani yake yana zuciye ne lallai ba wanda yake yin komai ba Allah subhanahu wataala Da amma kuma in ka zo kuma a waje nan kuma sai shari'a ta yi aiki yadda kai bayan ka za ka zo masallaci kakan sa riguna ka zo masallaci inda za ka zo hakikan ka masallaci ba riguna sai a ce ba mutum mahaukaci tashi kenan dole kenan ƙur'ani dole sai da ilmin imrul ma'arifati sannan za a ke fassara wani suwayen qur'ani in ba haka ba sai ne mutu ya ce Allah b'a alam bil wuce Allah ya saka shi wannan mun alheri Allah ya kara masa lafiya na in ya sha yuzukum ayyuhan nasu shine Allah yake faɗa nan shi ba Allah ma da ya ga dama da yake ba da umarnin nan kuna ki da ya ga dama da sai ya tafiyar da ku gaba sannan ya kawo waɗansu wanda in ya faɗa su yi su yi da ya ga dama ba ya tafi akari wa kana Allah wa da zalika kadiran da Allah ya ga dama yin haka yana da iko ya ga wata ala bai ga daman yi ba ne sa bai yi ba amma da ya ga ba da ya yi kuma ya yi waɗansu aidan zama aya wa mai ji aida akwai wayanda suke nan allah ya kawo tufana ya halaka su gaba wani sabon rayuwa a bayan ƙasa wata ala. su ma adawa suna gudu sun zama manya suna cewa man ashaddu minna wata. wa ma ya kai mun karfi suna kirari Allah ya kawo iska ka san ma abin da ake rainawa kamar iska don ko ganin ta ba a yi ba kuma za ka yi bari gani abin da ake fahimci shi zan Allah ya kawo iska ya halaka su da iska ala. Ya sa ake dado da samudawa su ma da suka yi suka kuma aka hana su to ne ana gawo mai ji ba in Allah ya ce ayi ayi nan ayi in ya ce a bari nan a bari da Allah ya ga dama da sai ya tafiyar da mu ya kawo waɗansu masu bin umarninsa ya kawo a bayan kasu ba na wata shi ke cewa wannan ya sa irin yafiyar yadda Allah yake yin gwamnati ba ta iya yi gwamnati sai ta faka to wone wone wone amma ba za a ce je ka an yafe kamar yadda Allah yake yafe ba saboda ita ba ta da wannan karfi da ta bar da wurin ta kawo wani ba ba wannan ba to sai ta yi sai ta wannan a don a tafi lafiya da ma shi Allah haka ya ga dama subhanahu wa ta'ala da ya ga ana yin nan mashi'a sa haka daga dama subhanahu wa ta'ala وكان على ذلك وكان الله على ذلك دينا شاء الله سبحانه وتعالى akan yin tsayar da ku ya kawo su ku ya sa a bayan kasa masu jin mun masu jin mun ne sa masu sallama masa wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah mai iko ne akan haka subhanahu wa ta'ala ma kalbukum wala kai illa ka nafsin wahida wato duk ma da kun fayi kunu inna ma amala yakun kun fayi kunu shi ya cewa ma kun fayi kunu ma ana faɗa ne yadda hankalin mu zai kama ai din ma ta yawa don kyasta idon kama sai Allah dama idan chapter motsa ya ka ma sai Allah ya ga dama motsa ya sai yake motsa to inda an ce kai kai ma ka gaya wa kanka ido motsa hannu motsa ai an baka aiki balle Allah subhanahu wataala ki daga ya sa ku sai abun ya zama subhanahu wataala daga irada ta yi daga kawai sai abun ya zama subhanahu wataala saboda haka abu ne mai sauki a wajen Allah in ya shayi ba da ka ba ka Allah ya ka ka ka da ka kan ka wahidi

a man kayan sababar duniya shi duk wanda bai zama shi kawai lamarinsa duk abin da yake nema duniya kawai yake so lan abin na har duniya kawai yake nema to ai wajen Allah Allah shi ne mai duniya da lahiran gaba daya wata ana. duniyar ta sace, lahiran ba ta sace, duniyar ma sai ya ga dama abin da ya ga daman ya baka duk kokarin ka abin da ya ga dama ya baka shi zai baka man ka yi ajilata ajjalna da ha ma na sha'u shi ma liman manuri in ya zama tuna kake so ma dan abin da Allah shi ya yi shi ne ba kuma wannan ma sai wanda ya ga dama yake ba su da subhanahu wata'ala malamai suke cewa Qur'ani yana gaya mana cewa in ka nemi lahira shi neman lahira na sa a samu duniya in kaji Allah ya ce hasa duniya ce nutihi min ha amma ya sai ta nazir lahu fi harsihi kaga kenan shi mai lahira an kara masa ya samu duniya akan lahirarsa amma shi mai duniya irin duniya za a bashi duniyan ma iya abun da aka shi ya bashi nan shi za a bashi to duniya ma gaba daya wa ma mata da illa qalil duniyar gaba ɗayanta ba gaba ɗayan in za a da jin daɗin lahira wani abu ne ɗan kaɗan shi wani abu misalinsa wai kamar dai a girka miya mai daɗi mai ƙamshi sai ka ji ƙamshin miya wai jin daɗi ka duka ba da bai wuce jin ƙamshin daɗi ba jin daɗi miya gaba ɗaya kawai ƙamshin daɗi kake ji ko ko hoton daɗi shi wani abu misali a wani cewa idan allah ya baka jin daɗin duniya to allah ya maka wa'azi ne kana jin kaji daɗi ko ka daɗi ko to wannan fa hoto ne ga yadda ake yi a samu na asali maza biyu ka samu wato allah ya maka talle ne wai misali ga wata mota mai tsada a kera ta sai a ɗauko da hotonta a ce ga mota an kera mai tsada ga hanyar fom da za ka cika za ka cika don ka je ka sayo wannan motar sai ka rata ya ta a cikin ɗaki kana kallon ta ba ka cika fam ɗin ba to haka duniya take da lahira duk da daga kuma hoton hoton jin daɗi ba inda baka fi kane na lahira ba ka ji ka ga hoton jin daɗi ne kawai saboda haka shi ne Allah yake cewa shi Allah kai shi ne mai duniya da lahira kuma Allah ya kasa kan yi hudu wanda kullum shi yake wannan bayani akwai wanda yake shi duniya ومن الناس من يبنى على الدنيا وما أدراك من خلق da ko wanda ya wuce wannan shi zai ce a wani ka ba ta fitas ba ta ba ga nasa ta ga azaban ne Allah ya ga sirri ma kasaru da ko wanda yake wuce nan ai na tsaye shi sai da amrullah shi ba maganar jin daɗin duniya ko lahira ma yake ba shi neman yardan Allah yake in ta ba ya sai kansa don neman yarda sai ya sai daga bai da yardan Allah ne shi yake buga misalinsa in ka zo kana bauta ma Allah Allah kai Allah zai gode maka in ga farillai sai ya kira ka yi lafiya in ka yi daya ya ba wa goma kana karuwa ana kai a baka ba lissafi to daga nan sai ka ce kai ya ubangiji ni ko yanzu ba ba bai kamata in zama dan kodago a wajen ka ba ya kamata ne in zama babanka ka Allah a ce zan yi don ka biya ni Allah ya kamata in wuce rai ya kamata ne zo zama ma ka Allah to wajen hanyar neman yardan Allah kenan amma na tashi sai ga amar zatin to akwai wanda suke wuce nan wajen neman yardan Allah su fuskanci Allah kawai su manta komai Allah kawai suka fuskanta su ne wanda manzon Allah da kansa Allah yake yake gaya wa manzon Allah ya rasulullahi ga sunan ka tafi a hankali ka taho da su su ne wanda wasbir nafsaka ma'allazi na yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi na wajha su ba duniya suke su ba su ba lahira suke su ba a su cikin yardan Allah suke neman Allah da kansa su fikanci Allah gaba ɗayan su irin ayoyin da aka rubuta a baya ba wasa wajen ومن ذلك من أخذ دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أو هو آه، محسن واتبع بيت إبراهيم حنيفا وشيني كده سوني ما صار الإحسان كده سوني ما سو أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك أفسكت الله كبار سبحانه وتعالى وأمد كوم أفسكت الله سبحانه وتعالى na ka sabon da haka amma yi mutum ya tsaya kawai duk baiwar allah nan duka ya kare yar duniyar nan kawai ya ta allah kai wannan ya ya sa ina ma ya wuce nan ya zama dai ya hada da duniya da lahiran ya ce to allah duniyan ma muna so lahiran ma kuma ta yi kyau ya allah to wannan shine mataki na biyu kenan shine me ake nema dai mataki musulmi na farko kan a same shi a nan cewa dai ah, yan Allah yana cewa ka fuskanci wafta gima a taka Allahu darar akirata wala tansa ka minad duniya wa hasin kama asallahu ilayka to yi karanta wannan ayar ta shekara biyu ya zama kullum abin da kake nema lahiranka ita ce a gaba kasa a gaba ta yi kyau amma baka manta neman duniyan ka ba wanda sai baka biyar duniya kuma wa asin kama asallallahu ilaika ka kyauta wa mutane kamar yadda Allah ya kyauta maka duk abin da kake so a cikin sa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamna rajul hakima bi nafsi duk da kake so to kai ma ka so wa dan uwanka wannan abu mafi hadisi bana fara cewa duk abin da kake kima ka ki wa dan uwanka wannan abu kenan to in wannan bai samu ba wala tabgil fasada fil ard in ba kai amfani ba da karka cutar ruwa shi kullum kenan karantarwa shi ne Allah ya fara maka su ban da samu duniya wala ke bai kamata kawai mutum ya tsaya kawai duniya kawai yake wajen Allah ba a'a ya nemi lahira ma lahira ma ta Allah ce yana da ita ko subhanahu wataala yana ba da subhanahu wataala don haka ita ma an ta Ah, wa kana Allahu sami'an basiran Allah kuma sami'an yana ji basiran yana gani wato shi wanda yake aiki shi ma yana aiki a fili kamar lahira yake nema amma a zuciyarsa kuma duniya kawai yake so to shi fa Allah ba a ɓoye masa Allah zuciyar yake gani ya san me a zuciyar ka gyara shi Allah kam ya san biya sami'an yana ji abin da kake faɗa kuma basira yana ganin abin da abubuwa duka ba sa kuya masa kullum ma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani sabon umarni Allah yake bayarwa wata ala ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da duk abin da Allah ya yi imani da shi Ku kunu qawwamina na qisti ku zamanto ku tsaya wajen tsayawa da gaskiya shuhada alillahi kuma ku ba da shaida ta gaskiya dan Allah turanin da ya lai turanin da ya lai walau ala an basikun abun ko ya kama a kan ka ne in ka ba da shaidan da ake nema abun cutuwan zai dawo kanka ne ka faɗa ka faɗi ainihin gaskiyan allah ya san kari abun da ya ce ka yi subhanahu wa ta'ala walau ala an basikun awil walidaini ha ko da abun ya shafi iyaye ne a faɗi gaskiya karbina ko da abun ya shafi dangi ne a faɗi gaskiya wato dangi in inda kun gani ya kawo kiran shi wanda aka ce a faɗi gaskiya a kan sannan kiran mai dukiya ne misali yana taimaka maka yana baka alheri kace to yanzu wane nan yana bin abubuwan nan na alheri in na faɗi gaskiya a kansa ya daina ya zai yi bai kamata ya faɗa ba a'a ko ko fakiran a'a wannan nan yanzu ma ga yanda yake fama kuma shi ya aiki mara nan in na fana a kama shi ya iyalan za su zama Allah ya ce ba ruwanka kai ne ka faɗi gaskiyar wallahu aula bi ma saboda haka kai ne ka faɗi gaskiyar taka fahimtar ru autoridu idan muka ba kuka juya wa gaskiya da adalci aw tuluku ko ko wa gaskiya da adalci fa inna allaha kana bima ta'maluna kabiran shi ba Allah subhanahu wataala haka yake bai gushe ba ya san duk abunda da kuke aikatawa shi kam Allah ya sani fala tattabil hawe an ta'dilu kar ku yadda ku bi son zuciya son zuciyar nan ya hana ku yi adalci wa in taru aw turidu idan kuka kauce kuka juya wa gaskiya da adalci kuka kauce wa gaskiya da adalci to fa fa inna allaha kana ba ta mu daga bidar sai allah ta wata ala shi kam haka yake ko bi gushe ba haka yana sai duk abin da kuke aikatawa subhanahu wataala ah, malamai suna cewa wannan ayoyi ne wanda suke wato nuna wa duniya wajen wato shari'ar musulunci cewa shari'ar gaskiya da adalci duk inda ga abu ya lalace to rashin abu da biyun nan ne rashin gaskiya da adalci shi yake bata abubuwa duk inda aka samu gaskiya da adalci komai ya kyau to musulunci ko shi irin wannan aya akwai irinta a nan ga musulma'ida tana cewa a kunu kawwami mina lillahi shuhada a bilkisti wala ya jirman na kun shana'anu qaumin ala allah ta'adilu idilu nan wajen soyayya kar ya sana ka yin adalci can kuma kar kiyayya ya hana ka nan ma yin adalci ne saboda ka adalci da gaskiya ake nema ko da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana kullu qur'an halayen su qur'ani inda Allah ya ce a yi kowa yi inda Allah ya ce a yi abar ya fi kowa bin sallallahu alaihi wasallam wani sahabi manzo Allah ya tura shi ya je wa'azi a wata anguwa da ya je anguwa ya musu wa'azi sai ya musu kwadaitarwar cewa in sun musulunta gonakin za su yi kyau za su samu arziki in suka musulunta sai suka musulunta kuma Allah da jarraba sai gonakin suka kone ba samu jibu wannan sahabi sai ya dawo wajen manzo Allah ya ce ya wanda na ji musu wa'azin nan na kudaitar da su musulunci a kan cewa in sun musu za samu dukiya ne ga wani ya zama akasi in ba a kai musu gudunmawa ba ina tsoron kar su zama musuluncin ba ya wallahi annabi to shi kenan za mu nemi abinci mu aika musu babu ma sallallahu alaihi wasallam sai zo ba shi ake nema ashe akwai wani bai hude shi kuma yana so ya duk halayen manzon Allah da ake gani na fili ya gani to ya karanta cewa shi manzon Allah fushinsa haƙurinsa yana gaba da fushinsa ya ce to wannan in ba yi mu'amala da shi ba za a gane ba yana Allah Allah ya samu dama mu'amala ta haɗa shi da manzon Allah ya gwada sai ya ji manzon Allah na neman dantin da biyu ce ina da shi ina da shi ina da shi annabi da shi ne ka babu bayar zuwa lokaci ka za mu biya ka sai aka ɗauki da biyu aka kai wa wancan bayan Allah shi ko wannan da aka masa lokacin da za a biya lokacin bai kai ba ya yi samun manzon Allah cikin sahabbansa a zaune sai ya kama wayan manzon Allah ta ce na zo ka biya ni bashi na ka san mu da zafi kuma sai ya za ya ya ce kai muna zaune za ka yi manzon Allah kuɗa kamar sannan ka ci sa'a manzon Allah na kusa da ɗauki kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai ya biyu a umaru ya ce umaru ba haka ya kamata ka mun ba ba haka ya kamata ka masa ba ya kamata ne ka mun wa'azi kamun wasiya cewa ni da na ci bashin nan in yi kokari in biya bashin da ake yi wala wala wala fusa shi kuma sai ka bashi wasiya ka ce masa wa Allah in ka je neman bashin ka wajen wanda ya kake ni bashi ka bi a hankali mai yiwuwa bai da shi ba ka ka yi ba shi ke sai ya sauka zafinsa an sace za ka manzo ana na wajen shi wannan bai rufe inda kai kuma ya kama abin da ka mini cikin jama'a na kuma lokacin biyan bashin ba bai yi ba ita ni ne ka biya ni dama an ce kuma ba matsalar ba ka san biyan bashi na zo ka biya ni ne dama ba ka san biyan bashi ya ji shi ke da horo da biyu ne yake bin mu bashi kwano kaza ka je inda muka ajiye dabinan na a auna masa dabinan sa a bashi sun tafi sai ya ce umar umar umar ya dawo in ka je ka kara masa kwanon kaza a kai don da kaza ya min nan kara zana shi ya zo neman sa ya zo nema kara zana shi ka cuta shi ka biya shi sai da aka je aka kwa aka duba mai da eh, bayu da virus a gama sai mu rubuta ga wannan nabi ta kara maka yace wannan kuma menene yace ai amma zan Allah ce da za ya tuka binnan na raza naka ka zo ne ma hakkinka na za na raza naka ba da hakki ba in biya ka shi na ta biya ka wannan yace umar ka san ko ni ba ne ne yace ah, ibnu suna ah, babban malamin yahuda da muke jin labarin sannan yace eh shi ne kawai manzo abu da kai nan kai don ka ilimin ka bai amfane ka ba ya ce ai da gangan ya yi don ya jarraba ne an ce fushin annabin karshen zamani hakurin sa na karfe ya jarraba ya ga lai annabi shi ne annabin karshen zamani a shan Allah ce sai musulunta sai ya ce umaru na raba dukiya na biyu na ba rabi wa kan Allah ya ce a ka ba wasu dai ai abin manzon Allah daga yau har tashi kiyama al'umman sa ne in ka ba wasu suka ba wa dukkan su ba wannan ke zamanin na Ali karamallahu wajhahu shi na biyar mu'minin ya nada shuraihu algadi ya nada shuraihu alkali shi kenan sayyidina ali ya sayi sulke tun ba a san shi da sulken ba sai sulke ya fata sai ga sulke hannun ba ya hude sai na ali ya ce silkensa ne bayan da ya ce nasa ne sai aka je kotu aka je kotu alkali shirayu da aka zama alkali shirayu sai na ali ya shigo da bai hude su ne ba su kara ya ce ya amirar muminina ba don allah ya ce kar mu ta tsakanin musulmi da kafiri ba da waje ɗaya za ku zauna da shi don shi bai kara ne kai ake kara da ka. ma abin da ya ko fuzin shi kuɗi za ku zauna amma saboda haka air a dawo nan ya canja wani don wanda ake dawo zama a yi biyu rika man dafa alkali ne a ƙa'idan mulki na zamani in muka yi buga shi a yanzu akwai shi alkali ne akwai minister of justice a kansa kafin a kai shugaban ƙasa a sai da albar shi shugaban kasa a lokacin amma wani bai hude ya kawo shugaban kasa kara a kotun alkali amma shi ne alkali yake cewa da ba don wanda ce musulmi ne ya kawo shi karan wasa wata ya su zama sai ce me ya kara ki sulke na ya to ta mumina kana da shaida sulke na ka ne ita na wani ta al'armai mu da ya ce in an zo dole sai an kawo shaida sannan mu tabbatar muna ne mu ga shaida shi kenan sai wani ga da sauri sai sai su zan ga mu ga shaida sai to a gida na akwai bawa na ai bawa ka ne ba zai kanka bayan ka to sai da na hasan da Husaini suna ba su baka shaida ba ya kai a ana shakkan su ne wanda manzon Allah yake sai ya dace ma bin ahli janna bai ji kai da manzon Allah wato ta a da haka ne manzon Allah ne yake sai mun samu shaida kuma shi nan ba su baka shaida to yaya idan duk su suka sani da shi ba wani to kai bai hude yaya yace su kina ne ina ga gashi a haruna shaida ta kai gashi a haruna nawa wane kenan ce shi kenan ai wasu ai hudu ne su kina mai hudu ne sai da aka gama sai mu ne ashhadu allah sai musulunta yace wallahi su ke nasa ne na tsammanin za a amfani da fawa a ajin kan a waje na ashe lalle musulunci gaskiya ne adalci shi ma sai musulunta to musulunci kenan wayannan ayoyin shi yake cewa ko da da za a yi kokari a yi ɗabbaka su ko ina a samu gaskiya da adalci to da ko ina ya yi kyau da komai ya yi kyau Allah ya taimake mu ah, Allah ya jaye mu na bayan da bai za ka yi wannan wani kabila idan idan ne aka kauce aka bar gaskiya aka bar adalci to aka aka aka juya aka juya gaskiya da adalci ba aka kauce da wannan gaba Allah ya sai da wasu ai sai ma yana sai da da muke ana ake aikata yana sai su Allah ya mana gafara Allah ya shirin lafiya Allah ya sa da alaihi Allah ya kafi ma dunu Allah ya kafa dunu Allah ya sa ta a wannan wajen Allah ya sa mu kiyaye albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaye da maka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da sarfati إياك نعبد وإياك نستعين بالسلام المستقيم سلام الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق